Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci za mu fara aiki ba tare da bata lokaci ba kamin mu fara abun da ya kawo mu don Allah a danna mana subscribe a danna mana karrawa domin ƙara mana ƙwarin gwiwa kawo muku bidiyo da farko na zo muku da wani saƙo musamman mu Tijjanawa ‘yan ɗarikun Sufaye da farko ba tare da ɓata lokaci ba zan koya muku zan nuna muku wani applications wanda zai taimake ku gurin yin wazifa da yawa mutane ba su san yadda sun karɓi darika amma ba su san yadda za su shiga su yi ɗarikan ba kuma yana musu nauyi wurin tambaya amma wannan application zai taimake su da dama zai taimake su gun yin wazifa da farko ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba zan cika muku da surutu ba wannan application ɗin yana taimakawa mutane da dama musamman yan dariƙa tijjaniya da farko mutum zai zo ya shiga play store idan ka shigo play store kaman haka idan ka shigo play store kaman haka idan ka shigo play store kaman haka abinda za ka yi sai ka shiga search idan ka shiga search sai ka rubuta wazifa wa zifa idan ka rubuta wazifa sai ka danna search idan ka danna search sai ya kawo maka applications kaman haka applications da zaka ɗauko shine wannan application wazifa to zai kasance applications ɗin dama baya cikin wayanka idan baya cikin wayanka zai nuna maka installing anan a wurin open nan idan yana cikin wayanka kuma za ka ga zai nuna maka open amma zai kasance baya cikin wayanka zai nuna ka install to idan ya nuna maka install sai ka install nashi idan ka install nashi sai ka danna open idan ka danna open zai nuna maka hoton Sheikh Ibrahim Inyas babban masoyin manzon Allah idan ya nuna maka hoton sai ka taɓa hoton haka idan ka taɓa hoton zaka ga ya nuna maka ga wazifa idan ka shigo haka zaka ga a'uzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين to idan ka gama sai ya nuna maka za ka ci gaba duk astaghfirullah allazi allazi la ilaha illahu alhayyul qayyum idan ka shige shi idan ka karanta sai ka taba zai dinga kirga maka idan ka karanta idan ka karanta ka taɓa zai dinga kirga maka kirga maka idan ka danna zai dinga kirga maka to mu dawo baya mu gani to yanzu ga lazimi lazimin safe da yamma ga kuma zikirin juma'a wanda ake yi ranar juma'a to duka zai taimake ka wurin sanin lissafi da za ka yi wazifa ba tare da carbi ba ko kana da carbi ko baka da carbi za ka iya ka shiga cikin wannan application ka yi shi to jama'a a nan ne muka kawo ƙarshen wannan video in Allah taimaka a danna mana subscribe a danna mana kararrawa don kara mana kwarin gwiwan kawo muku bidiyo assalamu alaikum